daidai da uku ga watan Mai shekara ta hudu, A ci gaba da karatun littafin Allu'ulu'u wal Marjan fi mattafaka alaihi Shekhan al-Bukhari wa Muslim na Muhammad Fu'ad Abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. idan ba manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin littafi na arba'in da hudu kitabu fada'ilis sahaba littafin da ke bayani a kan falala da darajoji da martaba da ƙimar da Allah madaukin sarki ya yi wa sahabban annabi Allah Maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda don ba manta ba karatu ya kai mu ga babu fada'ili khadija ummin na radiyallahu ta'ala anha babin da ke bayani a kan falalan uwar muminai ummuna khadija Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda. mun ji hadisin na ali ɗan abi talibin da ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mafiya alkhairin mata kaf a can zamanin baya maryam ce ‘yar imran mahaifiyar annabi isa amma mafi alkhairin mata a cikin al'umman duniya kaf ita ce na na khadija Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda. Sai kuma muka karanta hadisin Abu Musa da ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, Maza da yawa sun zama cikakku ba su da gefe ko ta wani irin ɓangare, ba na ƙasa tattare da su baki ɗaya. ba don komi ba sai don kasantuwan annabawa da manzanni dukkaninsu suna cikin gayya ne na mazaje amma sai annabi ya ce su ko mata waɗanda aka samu sun cika ba su da na ƙasa na farko ya ce akwai asiya matan fir'auna sai maryam ya ga imrana sai annabi ya ce kunga fifikon na na Aisha akan sauran mata, to ai kaman bambancin asarid ne akan sauran abinci. To shi ne malam ya sauke lamba ƙasa, zai bayyana mana wajahil wajihul mushabaha yanda aka kamanta Aisha da asarid menene sarid sannan kuma mu fahimci hikiman da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi irin wannan tashbihil baligh kuna fahimtar wannan da kyau ku? mala yake cewa ƙila malamai suka ce inna ma matsala bisaridi annabi ya yi misali da asarid ne li'annahu afdalu ala ta'amil arab saboda asarid shine mafificin abincin larabawa kenan idan ka ɗauke shi alal tafdil ko almufadala to aisha cikin wannan al'umma kaf cikin mata babu kamanta saboda abincinsu ma atharidi ne shi ma babu kaman shi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan daraja ce kima ce manƙaba ce tana na Aisha. Wali annahu laisa fi shaba'i agna gina minhu sannan asarit abincin larabawa ne mafi ƙosarwa, mafi wadatarwa da gamsarwa wanda babu wani abinci da yake da irin wannan ɗaukaka kaman haka. to idan ka cire ɓangaren tashbihin da aka yi da shi da aisha kenan cikin mata kaf babu macen da za ka aura ka same ta a kowane gaba daga cikin gaɓoɓin rayuwa ba ta da matsala irin na na aisha in ka juya ka kalle ta ta nan to ta gamsar ta ƙosar a wannan ɓangaren in ka jibe ta ta nan ma haka in ka kalli damanta da hagunta samanta da ƙasanta gabanta da bayanta to ana son a nuna maka na na aisha ba ta da gefe shi sa manzon Allah ya kamanta ta da cewa asaridu kuna gane wannan da kyau ku? wakila wasu daga cikin malamai suka ce innahum kanu na sarid su larabawa suna ɗaukan asarid Fima ma tsubiha bilahamin cikin abin da shi abinci ne da ake dafa shi da nama kun gano wannan da kyau ku? nama zuku-zuku ke cikin shi duk wanda ko ke jin yunwa ya ga an kawo abinci yana kyallara ido ya hango wasu silan nan sun ji to zai ji wani irin natsuwa da gamsuwa to haka na na aisha da ka santa kana ta za ga kwanciyar hankali ya bayyana Mala ya ce warawa kuma an ruwaito cewa sayyidu ta'am allaham cewa wai jagoran abinci nama kenan. Kun gano wannan da kyau ku? Komi na da shugaba, amma idan kana neman shugaba jagora mai faɗa a ji cikin abinci baki ɗaya, in aka ajiye nama to magana ya ƙare. Kuna fahimtar wannan? To kenan jagora cikin mata kaf a cikin wannan al'umma ba kaman innan Aisha. Mala ya ce, Faka annaha fuddilat alan nisa, to idan ka kalli wannan kamanceceniyar da annabi yake son ya kwatanta na Aisha da asarid so yake ce, Aisha ta ɗarar ma mata baki ɗaya. Ka fuddilat lahami ala sa'ir al'at'ima, kamar yadda nama yake da falala shine jagora ɗan sahun gaba akan sauran abinci baki ɗaya. Mala ya ce wa sirri fihi sirrin da ke cikin wannan, annatharida ma'allahami jami'un bainal alghiza'i wallazza. Mala ya ce in ka ɗauko asaridu, ka haɗa shi da nama, kamar yadda dama shine abokin haɗin shi, to ya haɗa ababe guda biyu. na farko ga ƙosarwa sannan ga ɗan karen daɗi a baka, walƙuwa sannan yana sanya ƙarfi a jiki, wasu hulatu tanawule sannan yana da sauƙin ɗauka, ba wani wanda zai ce nama na mai wahalan ɗauka, a ƙulla maka shi a takarda ka gani, ɗauke shi za ka yi ka kai duk inda kake so. Sannan daga takarda zuwa bakin ka bai da wahala, daga baki zuwa ciki bai da wahala, sahulatu tanawul in kaɗan tattauna shi jefa shi makoshi ka ji zai sauka a hankali kun gano wannan da kyau ko ya da saukin ɗauka wa ƙillatil muna sannan dawainiyan shi kaɗan ne nama dawainiyan shi kaɗan ne bai da wata ɗawainiya mai yawa in ka samu mai ka sa shi a ciki zai dahu in ba mai samu ruwa ka sa ka kunna mai wuta zai dahu in ba ma ruwan ba tukunya soke shi a wani tsinke ka kara shi a wutan zai dahu shi bai da wata matsala duk inda ka juya shi sai ka ji wancan bangaren kana bukatan ma wata rana kawai ka ci tafasashe ne wata rana ka samu gasashe kuma gashin ma ba irin na tsire ba a'a a kara shi a wuta wuta ta dan kone shi yana dan kambori kamborin hayakin nan sai ka ji kama fi jin daɗin shi a haka mun gano wannan da kyau ko irin wannan gashin da shi ake ma mata idan sun haihu ƙauri kenan mun gano wannan da kyau ku idan aka soke shi aka gasa shi to yanzu al'amarin ya kai al'amarin ta ga ta ma haihu lafiya no ina fatan mun gano wannan da kyau ba ta ƙauri ake ba yanzu kowa ma ya shiga cikin ƙauri mala ya ce fil madagi sannan yana da sauƙi wajen tauna duk yanda kake an ce bai da haƙori kuɗan dafa mai naman ya ƙara da huwa kar a yi shi half done a ɗan yi shi ya ɗan yi laushi ga gani tsoho zai rika mamala yana jin daɗi yana haɗiyewa wa sur'atul murur sannan yana da sauƙin haɗiya fil mar'i a cikin maƙogwaro kun gane wannan duk an ba an ka maka saridi da nama ne da irin yadda aka shiga lungunan shi aka gano logon shi to sai mala ya ce to menene alaƙan kamanta Saridu da nana aisha sai ce faduriba bihi matsalan sai aka buga misali da shi li uzana bi annaha u'tiyat ma'a husnul khuluq mala yace dan a sanar da mutane cewa irin yadda Allah maɗaukin sarki yi ma Aisha husnul halki, kyakkyawan halitta dan Aisha kyakkyawa ne a zubin halitta da Allah ya mata wa husnul khuluq sai Allah ya haɗa mata da kyakkyawar ɗabi'a don kyawun ɗabi'a na bayyana cikin magana yana bayyana cikin aiki yana tabbata cikin ƙudurin zuci yanayin mutum gaba ɗayan shi to in yana da kyakkyawan ɗabi'a kana dusan shi ma za ka gane in yana da mummunar ɗabi'a shi da kanshi ba sai ka wahala ba zai gaya maka Wahala halawatul sannan aisha tana da daɗin magana ma'ana bayan da za a yi aisha ta gaya maka maganan da zai ɓata mare ko ta zo da jimla na cin mutunci ko ɓatanci babu wa fasahatul lahaja sannan Allah maɗaukin sarki ya yi mata lahaja mai cike da fasaha tana da yanayi na zalaƙa da azanci yayin zanci wa jaudatul ƙariha sannan Aisha ta iya tsara zance yanda za ta aje komi a mahallin shi, wa razanatun ra'ayi, sannan Aisha tana da kyakkyawar ra'ayi wanda in ta dire shi, sai ka zo da naka ra'ayin kana ganin ba kaman shi, sai ka ɓoye ko fito da shi ma ba za ka yi ba, Allah ya mata wannan baiwan. warasanatul akali sannan Allah madaukin sarki ya yi mata kaifin hankali in ta hasashe abu sai ta tsara yanda in te bayani ko ta aiwatar abin zai ba da ma'ana. Mala ya ce wata ajubu ilal ba'ali sannan tana birge mijinta. Allah maɗaukin sarki ya yi mata yanayi wanda miji yana jin gamsuwa da amintuwa da yanayi irin nana na Aisha. Fahiya tuslihu littaba'uli Aisha ta cancanci a ce matan aure ce ita. miji yana jin cewa ya auren mace yana jin gamsuwa da ita ba za ta yi aiki ko magana ya ce danne ya ce tar ya ce kaico a a aisha ba ta da wannan ta cancanci zama mace da za a kalle ta ce madalla da matan aure irin kina na aisha wata haddufi sannan aisha allah mata yi eh, madaukin sarki mata baiwa wajen iya tattaunawa da miji da ɗebe kewa walisti inasi sannan Aisha mace ce da duk wanda ya matse ta to zai natsu da ita miji yana natsuwa da ita duk inda ya je be nan Allah Allah yake marma zai dawo domin wajen magananta wajen tarerayanta wajen rayuwanta ɗungurungum ta dace da natsar da da kwantar da hankalin miji wal isga'i ilaihi sannan kuma wal isga'u ilaiha sannan mace ce wacce in kai mijinta ne to kana da saurare zuwa gare ta, ka dora komi na annabi ya tattara ya miƙa ma innan ma Aisha. Wa hasbuka annaha Malam ya ce kai, ya ishe ka ka fahimci, ita Aishan nan, aqalat minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta fahimci annabin matukan fahimtan da malam ya aqil ghairuha minan nisa fahimtan da ba wata mace daga cikin mata da tema annabi irin shi warawat malam tarwi mithlaha minar rijali sannan ta yi karatu mai ɗimbin yawa a gaban annabi ruwayan hadisai da tayo babu wani namiji daga cikin maza wanda ya wannan ruwayan kaf wa mimma ya dullu ala anna tharid ashhal at'ima malam ya ce wannan ne ke nuna cewa asarid shi ne mafi ƙosarwan dukkanin abinci inda hum wajen larabawa wa kuma yafi fi daɗi wannan ya sa ita kanta na dan aisha ta fi kowa a bisa wannan ɓangare gaba ɗaya malam ya ce kamar yadda wani mawakin larabawa yake cewa idha malhubzu ta'addimuhu bil lahami fazaka amanatullahi tharidu yake cewa idza malhubzu yace haba malam in aka taho da waina ta'addumuhu bil lahami aka zo da miyan shi kaga zuƙu-zuƙun nama a kai to waina ya hadu amma fa zaka lahi. amma in dai abinci na gaskiya da gaskiya ne asaridu ka nemi sarid kawai kaga waina da miya da man shanu da tantakwashi da zuku-zukun nama to wannan ba sa'an saridu ba ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. To yanzu a abincin malam ba haushe, menene sa'an saridu? Kuna fahimtar wannan da kyau ku? Ka kalli da yadda aka lissafa sarid, kalli irin yadda annabi ya shabbaha innan mu Aisha da shi, to kana da wata mace tukuna da za ka kamanta ta da Aisha? kana da abincin da a yau za ka kamanta shi da saridu yanzu misali idan ka ce tuwo shine saridu za ka iya cewa matanka tuwo kun gano wannan da kyau kaman ka ce dambu shine abincin da ya fi daɗi ka ce keko wallahi akwai daɗin zama kamar dambu in ka ce abincin da ya fi kowanne daɗi in ka ce amala ne za ka iya cewa matanka kai wance wallahi ba ki da gefe kin ganki ɗin nan to wallahi amala kenan ko abu ko hoce, ko bula ko gurasa ko burabusko ko ga ce wallahi fara da nono kuna fahimtar wannan da ke ko zai yiwu to kun ga ba ku san daɗi ba kenan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Aisha ba ta da gefe jarumar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ƙara mata yarda wannan hadisi da muka gama karanta akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 60 kitabul anbiya littafin da ke bayani dangane da annabawa a babi na 32 babu qaulin lahi ta'ala babin da ke bayani akan faɗin Allah وضرب matsalar مثلا للذين amanu Allah madaukin sarki ya buga misali ga muminai shine shi ma annabi ya ɗauko wata mumina ya buga misali da ita kaga wannan yana bayyana maka aisha mumina ce da faɗi da aikin manzan Allah ƙarara in ka ce ba mumina ba ba kowa kake maraddi ba sai annabi kuna gane wannan da kyau ko annabi ya bayyana a aikace wajen buga wannan misali da ya yi aisha mumina ce Allah maɗaukin sarki ya sa dace e an kawo shi ne a nuna maka Aisha ɗaya daga cikin matan annabi ga darajanta, ina ga ita Khadijan kuma, kuma an gaya maka a baya mafi alkhairin matan zamanin banu Isra'ila gata, mafi alkhairin matan zamanin da ya biyo bayansa zamanin kaza gata, mafi alkhairin matan duniya ɗungurungum gata, to wannan al'umman wacce ce take wakiltan khairiyan ita wancan ta haɗa mukami biyu a Aisha ce, ka fahimci wannan da kyau ko? Saboda idan ka ɗauko matan zamanin annabi Isa innan shi ce, in ka ɗauko matan zamanin fir'auna matan shi ce, in ka ɗauko matan wannan al'umma matar annabi ce, in aka haɗa gayyan baki ɗaya matan annabi ce na na Khadija al Ina fatan mun gano wannan da kyau, ita overall ce. shi sa ai mun karanta da kuwa cikin alintisar lissahabi wal'al da aka zo cikin wannan al'umma ai an kasa ne shin da aisha da fatima da khadija wace tafi wata kun gano wannan da kyau ku wasu suka ce haba ka hada jinin annabi da matan annabi sai suka zuri nana fatima suka ce ku ba ta ajin farko wasu suka ce haba kuya kuke haka ai ba jinin annabi ne kaɗai ke jikin nana Fatima ba, akwai ta ai, kuma annabi ya faɗi falalan uwa da darajar uwa, sauraka in haka ne ku dawo da ‘yan baya, ku ɗauki nana Hadija ko aje ta a wannan aji na farko, sai suka haɗo hadisan nan da hadisan sallaman Allah zuwa gare ta da sauran ababen da annabi yake faɗi a kanta, sai suka ce, To, babu kaman ita mu diji, kun gano wannan da kyau ko to sai suka ce to wane ne a aji na biyu sai suka ce gaskiya a aji na biyu ba wacce ta cancanci wannan ajin da daraja da kima da martaba baki ɗaya in ka haɗo waɗannan bayanai na annabi gaba ɗaya irin innan Ai? to ita kuma innan mu fatifa aka ce ita gidan darajanta na aljanna ita ce shugaban matan aljanna duka duk wacce ta shiga ga inda take ina fatan kuna fahimtar wannan bayanin fahimta kyakkyawa Allah ya sa mu dace to kaji wajehin dilalan hadisin kenan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce hadisi abi ta radiyallahu anhu kala wannan hadisi abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala'ika jibrilu ne ya zo wajen annabi faƙala ya rasulallah da ya zo sai ce ya manzan Allah hadhihi khadija kad atat ma'aka ina'un fihi idamun mala'ika ya ce ga khadija nan tafi tana riƙe da kwano ko ƙoƙo ko faranti wanda akwai miya a ciki za ta kawo maka. Au ta'amun ko kuma tana riƙe da kwanan da ke cike da abinci, au sharabun ko za ta kawo maka wani ɗan abin sha. Fa'iza hiya a tatka, mala'ika Jibril ya ce tana isowa faƙara alaihassalam, to ka karanta mata sallama min rabbiha saƙo na musamman daga Ubangijinta, wa minni ni ma ina karanta mata sallama saƙo na musamman daga gare ni Jibrilu. Mun gano wannan da kyau ko kai, wa minna hadda mu ma ɗiyanta saƙo na musamman gare mu muna karanta ma mai ɗakin manzan Allah sallama. Wa bashir bi baitin, kai mata bishara Allah maɗaukin sarki ya ɗasa mata wani gida, fil jannati a nan gidan aljanna, min ƙasabin na kayan ƙarau. la sahaba fihi wannan gida samsam babu wani hayaniya ciki, wala nasab sannan babu wani abun wahala ko shara ba za ta yi ba, ballantana da kau, ballantana na kau, ballantana da hau, duk wani abin da za a ce ana yi a nan gidan duniya a wahala, to ba shi a wannan gida na na Khadija al-Kubra. Mala ya ce, Kasab ya ce, Al-Muradu bihi al almujawwaf al-mujawwaf shine lu'ulu'u wanda yake an gyara shi an yi mai kama an huda tsakiyan shi wanda yake da ban sha'awa da ban ƙaye kal manif wa qila min zahabin manzum bil jawhar cewa gida ne wanda aka tsara shi na zinare wanda aka yi mai kwalliya da lu'ulu'i da jauhari. Waƙala ƙala ahalul lugha ’yan yaren larabci suka ce, Alƙasabu min aljohar mastatala minhu fi attajwif shi ne in an samo zinari aka haɗa shi da jauhari aka yi mai wani irin kwalliya to wannan shi ake ce ma alƙasab. Ina fatan mun gano wannan. Sai suka ce duk wani abin da za a yi mai gida-gida kamar a yi mai rami haka, an taho da shi maimakon a yi shi flat sai aka yi shi da rami shi ne almujawwaf. yanzu wannan rufin naku almujawwaf ne kun gano wannan da kyau ku bai tafi kamar yadda bangon ya tafi ba ya yi haka ya yi haka ya yi haka sai ba da wani irin shape mai ban sha'awa to haka gidan nana khadija aljanna aka yi shi da zinare da azarfa da jauhari da zabarjadi da duk wani abin da yake kayan kwandage ne na ƙawa kuma aka yi shi da tsari mai ban sha'awa mai ɗaukan hankali Allah ya ƙara mata yarda. wannan hadisi mala ya ce al bukhari ya fitar da shi a littafi na 63 kitabu manaqibul ansar a littafin da ke bayani akan darajojin mutanen madina a babi na 20 babu tazwijin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama khadija a ƙarƙashin babin da ke bayani akan auren annabi da nana khadija wa fadluha da bayani akan falalarta hadisi na gaba mala ce hadisi abdullahi bin abi aufa hadisin abdullahi dan abi aufa ne an isma'ila qala daga isma'il ya ce qultu li abdullahi bin abi aufa ya ce na tambayi abdullahi dan abi aufa radiyallahu anhu ma Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda cewa basharan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama khadija shin annabi ya yi ma khadija bushara da aljanna kuwa kala na'am sai ce kwarai da gaske a bibaitin ya mata bushara da wani irin hamshaƙin gida min ƙasabin na kayan ƙarau la sahaba fihi wanda babu hayaniya da hargowa cikin wannan gida sannan wala nasaba sannan babu wani wahala da gajiya da duk wani shirme a gidan ma ma'ana as-sakhab mala yace as-sautul mukhtaliti al-murtafi'i shine babu ɗaga sauti babu hayaniya da gardar dami a gidan aljannan ya sayyidina khadija sayyida al-khadija nasab kuma yace al-mushaqqatu wat-ta'ab babu wani wahala da wani abu na gajiya da cewa Allah duk kafafuna sun gaji tun na ji kaina na ciwo Allah ya so nake in kwanta in yi bacci so nake in yi kaza a ba wannan a gidan gida ne kawai na hutawa gida ne na shantakewa da jin daɗi da annashuwa da annuri Allah maɗaukin sarki ka sa muna daga cikin bayinka masu gadon aljannatul firdausi Mala ya ce wannan hadisi al'imamul Bukhari fitar da shi a littafi na 63, Kitabu Manaqibil Ansar, littafin da ke bayanin darajojin mutanen Madina a babi na 20, babu tazwijin Nabiyyi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama Khadija a babin da ke bayani akan auren annabi da Khadija wa fadluha da kuma bayanin falalarta. Hadisi na gaba. hadisi Aisha radiyallahu anha, wannan hadisi innan mu Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yadda ta ce, Ma girtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama, Aisha ce, kun ganni nan, wallahi ba wata mace cikin matar annabi wanda ne kishinta, ma girtu ala Khadija irin kishina ga Khadija. Jifa, waɗannan takwas suna zaune tare da ita, amma wallahi ba zai tsare mata gaba ba. Khadijan da Aisha ba ta taɓa ganinta ko da ganin ida ba, amma ita take kishi, ita da ba ta santa ba. Wannan ɗabi'a ne irin na mata, mace ce ga kishiyanta biyu ko uku a gida, ce biyu, ita na uku, amma in ta karanta yanayi, shaɗan yi mata wahayi, ta ga alaman kaman kana neman aure ka shiga uku sai ta fara kishin abin da bata gani ba ballantana a ce wata daga cikin masu wasa da ita ko ƙawaye masu tsokana ko kuma waɗanda suke neman yaɗa jita-jita da gunzugulu don su a ai mijinki neman aure yake mun gan shi ran nan yayi nan kuma mun ga ya samu wani yaro ya aika wani gida amma sai dai yanzu gidan ya ɓace mana mun gano wannan da kyau ko kaga an ɗauko ta tiriyan tiriyan kamar za a kai ta a ce ga gidan ta yi bincike to amma gidan yanzu dai ya ɓace mana za mu taya ki bincike ai wani abu ya je yayi kaza kaza a lokacin za ta yi wannan barazanan suna kama hanya suka tafi to shi kenan kawai sai ta tagumi ta ce a'a to yanzu wane ni zai macin amana wane ni zai ma kaza tana nan sai ta fallo wani falle daga cikin fallayen kishinta sai ta fara karatun shi to yanzu wani mataki za ta ɗauka yanzu wani fitina za ta ƙulla a gidan yanzu wani kaza yanzu wani kaza ta ta karanta wasiƙan jaki na kishi ana nan ana nan miji na dawowa sai shi ɗin ya ce to yi mai kaza ce mai kaza ɗauki mataki iri kaza in kana da wayo da hankali ko sai ka tsaya ka kalle yanzu wannan tsiwa ne ko kishi ne kun gano wannan da kyau ko in tsiwa ne akwai hanyoyin maganin shi, wa'azi, ƙauracewa, casa. Mun gano wannan da kyau ku? Amma idan kishi ne, to shi kuma raha ke maganin shi. Ina fatan mun gano wannan da kyau, haka annabi yake, Aisha da ta fanti-fanti ta ke farantin na na safiya, ai annabi sai mai da abin raha, ya ce ku ci, ku ne kishi ya kamata? kun gano wannan da kyau ku amma ka zo ka same ta ta kunna ma kanta da kanta wutan kishi, ita da kanta ta kunna ba ruwanka, kai dai sunna ne za ka raya. Mun gano wannan da kyau ko ita kuma ta zo ta sa ma kanta wutan kishi, to kar ka haɗa mata biyu, kar a mata double fire. Tana kishi kai kuma kana raha. Ina fatan mun gano wannan da kyau, zai ce haba wanci. Ni da ɗauka ni da ke mun zama ɗaya, ainihin da ke tib da taya. mutu ka raba yanzu wannan aikan wanke ce haba to wai ma me za ta ɗiba ke da aka riga aka gama bikin baki ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau ai kanwan mu ce hawa kake wanda mu haba in ta zo gidan nan ba dan aike aike za ta rika da yan wanke wanke da yan kula da yara ba to me a ciki ni wallahi kina ma ban mamaki eh wallahi ta zauna can duk abin da ake a gidan nan ni zan iya yi ka a ce a ah, ni ban san wahalar da ki an ce wa wasu bin nisa'i khaira ka sami ƴan ayoyin ka da hadisan ka ka rike mun gano wannan da kyau ko waɗannan su ne kayan tausan ka. kuma ko da misali ba da gaske kake yi ba karka ce mata ke wace ce ina neman aure batta ina fatan mun gano wannan da kyau domin ya kamata ka samu ɗan abin raha shi za ke ganin manya in kuɗi ya kuɗi sun rasa bar raha sai sai ɗan biri ya aji ya ɗan yi ɗan gidan zu a bayan gida ya rika kallo yana ɗan annashu yana ɗebe mai kewa to in Allah maɗaukin sarki bai azarta ka da wannan ba to sai ka mai da kishi ya zama ɗan birinka ina fatan mun gano wannan da kyau haka kawai ba ka da ko taro na siyan sabon takalmi sai ka rika kaɗa kawa kana sha kai ba abin da ya dame na gama haɗa komi wala kuɗin akwati kaɗai shi ne matsala <laughs> mun gano an kwana biyu kuma gace ce za a kwata dai ya samu amma abu ɗaya ya rage wallahi sun ce sai an kai tabarmin sa rana amma zan bar maki wannan <laughs> ke ce gudun mogi ni ban san komi sai wannan ni ne zan ba Allah kiyaye ashe kai ma ba ahlus sunnatin bane dan bid'a kawai kace ba komi zan gaya masu cewa mata ta ahlus sunna ne ta ce kar ai wannan saboda haka a janye wannan in sha'a ba matsala ai wannan gudunmuwa kika bayar alhamdulillah ai wallahi ban faɗi Allah baki albarka kuma ka da wasu ɗari biyu ka ɗauka ka bata ka ce ga wannan ladan kawo sunna ka tashi ke tafiyanka ba wani abin da ke ranka in ka zo zaure ka tsaya minti biyar ka sha dariya ka ɗan harba jijiyoyin jikinka su miƙe sai kama ya kai tafiyanka kana dawa to ɗan cin amana an da daga cin amanar ka ci habawanci wannan kalma bai ce ke ba yan tsakaninki da Allah sunnan annabin ne cin am aha ba wani ai annabi sunna yi ko kuma ba sunna kuka yi ba yanzu kalli gidan nan ba kaza ba kaza ba kaza yara suna buƙatan kaza da kaza da kaza ba a masu ba sai ka ce a to shikenan ba matsala in dai waɗannan ne su za su hana sunna to bari za a yi su sai kai marmar ka je ka ka ce to sai me to ai ni ma ba a yi man kaza ba ba a yi man kaza ba sai ka je ka kaso gaba ɗaya kana kawo ka ce to na ganin kishiya na faɗin kishiya iye eh, wannan za a yi mun sai an mu akwati to ta fara saukowa mun gano wannan da kyau ko sai ka gama daga zai ka ce haba wanci yanzu kalli yanayin da muke ciki yanzu in na ce miki zan yi ƙari ba za ki man faɗa ba kuma ke don Allah ina kika samu wannan magana sai ta ajiyan zuciya ta ce wallahi wance ce to ka ga yanzu a cikin kundin dokokin rushe ƙawaye da haka wance ta shiga ina fata mun gano wannan da kyau zai ce to wance ba kawaki ba ce ta arziki na suke ta domin tana neman ta hadda samun fitina a gida amma daga lokacin da ake zargin za ka yi abu alhali ba yi za ka yi ba idan kai marmaza ka musa zuciyan mai zargin ba za ta taɓa yadda ba rabu da shi ka kai shi har sai ya gamsu da kanshi sai gane in shi nagari ne ko wawa ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Amma mata suna ce, malan karatunka da daɗi, amma matsalanka shi ne aka zo maganin kishiyan nan ba ka ragawa, a to na iya sunna ne. To malan ka daina cewa sunna ne, to bida'a ne? In dai ba sunna ba ne, to bida'a ne. To na yadda zan daina cewa sunna ne, to musulunci ne. Mun gano wannan da kyau ko? Tunda akwai cikin Kur'ani, akwai cikin hadisi. In ko ba musulunci ba ne, to menene ne? kafirci ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk irin waɗannan abubuwan sai a riga gaya musu amma ƙiri-ƙiri kawai su sai su ce wai a'a wai abin da Allah maɗaukin sarki ya ce a yi kar a yi Allah fa cewa ya tsaya hudu a ƙasan Kenya kuwa su da ma ba musulmi ba ‘yan majalisun sun sa doka kuma shugaban ƙasa ya damɓar hannu kan dokan cewa matan da ka ga dama ka aura. Kun gano wannan da kyau ko? kuma abin da kawai aka yi ma matan garin na mutunci shine kawai ka gaya mata ba wai ka nemi yaddanta ba in kana son ka auri mata sittin kana da hali a Kenya ka yi shi yasa ku gaya mana ƙasan nan da suke waɗannan abubuwan su Kenya ga ƴan uwansu can dinan wa hulukan wa sulukan ƴan uwansu suna can amma anan babu yanzu shugaban ƙasan Afirka ta kudu tauba in biki ne ko wane ne matan shi takwas ba eh Jacob Zuma, thank you. Jacob Zuma, ta menene? Jacob Zuma, matan shi takwas. Shi ya girma na musuluncin ba. Jama mun gano wannan da kyau ku. To, ku kalli wannan. Ku kalli irin wannan shirman. Jacob Zuma matan shi takwas. Kuma musulmi ne? Ce man kahiri na. To, kirin. Allah maɗauke zargi ya sa mu dace. to amma in dai kai ka san ba za ka iya adalci wajen ciyarwa ba, wajen tufatarwa ba, wajen wajen zama, wajen ɗeba kewa, in aka ce adalci, ka su abin da mata suke ɗauka adalci, in ka zo da ba uku, uwar gida ka bata biyu, ka kai ma amarya ɗaya, wannan shi ne me adalci a wajensu. Shi ku a mahangan shari'a wannan zalunci ne. Kuna fahimtar wannan? In aka lissafa mata me musulunci ke nufin in ba za ka iya adalci ba, za ta rungumi na musulunci fa. Wani in zai yi auren ɗakinta ne yake rabawa biyu, da tana ciki da falo sai toshe uwa ɗakan, ya bar mata falo ya ɓula can, ya ce ku yi sunna za a yi. To kaga wannan ai babu adalci cikin shi, ba zai iya ba, kamata yayin da wannan ke da ciki da falo, in baka ƙara mata da kicin da bayi a ciki ba, to kaka rage mata. ita ma wancan a mata haka kuna fahimtar wannan a'a kai kana iya samun albashi dubu hamsin ne yana isan ku ɗari bisa ɗari da kai da matanka ba ku da matsala to kai ba ba za ka ƙara aure ba har sai in albashinka ya kai dubu ɗari yadda wannan ta ci hamsin wannan ta ci hamsin in ko ba haka ba ka rage daga cikin can to ba ka yi adalci ba ai kana iya mata sitara guda uku sai ka je sai ka ƙaro aure sai ka koma kana yin ɗaiɗai a to dama ya baka isa aure ba kamata ya sai in riban da kake samu ya kai da za ka yi ma wannan uku kai ma wannan uku za ka iya zama kai hira da su duka daidai wa daida cikin sakin fuska a ba za ka iya ba da ɗaya za ka iya to baka kai yin aure ba za ka iya biya mata bukata a matsayinta na ya mace yadda take so a ba za ka iya ba rabi da rabi kake yi to bai kai ka je ka yi aure ba ina fatan mun gane wannan da kyau kundi ne guda aka lissafo shi ya kai ɗari uku fa to matan nan ma ba su sani ba kai ku rufe ka sani ku rabu da su sai su tafa gamniya akan abin da ba shi kenan ba Don idan mata suka san waɗannan rukunnan idan ka yi ƙuro za ka raya sunna suka fara karanto ma shi wallahi kai da kanka sai ka ce kai malam wallahi sunnan nan akwai wahalar rayawa to kuma karanta masu waɗannan abubuwan su sani to kuma yana ƙara zaburar da maza su fita nema irin wannan kwanciyar da mutum zai zo ya kwanta ɗin zaba sai a zare fita ba zai je ko ina ba to wallahi ba zai zauna ba dole zai tashi fafutuka ake yi mutum ya zo ya zauna a dandali ya ta hira a'a ba zai zauna a dandali ba in ya sa akwai aikin raya sunna a gaban shi miƙewa <laughs> miƙewa zai yi fafutuka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauke sarki ya sa mu dace ku yi haƙuri wani abin sai da raha a cikin shi wata tana nan gabanta har ya ce ɗaras ya ce to shi sa na ce mai gida na wannan karatu ya rika jin shi daga gida amma ya ce wai shi sai ya rika zuwa yana ji gaba da gaba to Allahumma sallim Allahumma sallim ke ba wani abu da Allah Allah maɗauke sarki ya sa mu dace in kin ga ya ƙara abun muƙaddari ne kun gano wannan da kyau ko Allah ne ya kaddara tirren gini tirren zane a cikin lauhul mahafuz aka rubuta kun gano wannan da kyau ko a lauhul mahafuzi ne aka gani an rubuta cewa sai yayi kamar ɗanki ne a ce sai yayi gemu an rubuta a lauhul mahafuzi wallahi ko kin sa reza kin reɗe fatan wajen wallahi sai gemu ya tsoro ai Allah ya riga ya gama zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai ya yi waɗannan ba su ne rukunan hallaka ɗan tsako ba ina fatan mun gano wannan da kyau ai ɗan tsako bai da annoba kamar su to amma Allah ya ce zai cara ko Allah ya koya ake sai ya yi in dai ya fita sarari to shaho zai cafke shi kuwa don shi sojan lima ne idan kuwa ya saki ya fito ya shiga lungu to sojojin atalare, suna nan za su bi su cafko shi shi ne mazuru duk lungun da ka shiga sai ya zaƙulo ka ina fatan mun gano wannan da kyau to amma Allah ya ce wannan dan tsakon sai ya cara Allah sai yayi shi yasa ki natsu na kawo muku wannan ne dan kishin Aisha kai kuma mai gida ka natsu in ka ga matanka na kishi ba tsiwa bane sannan kuma ba kiyayya bane menene fafutukan kare ‘yanci ne da haƙƙi. Mun gano wannan da kyau ku, ita ma matanka ‘yar fafutuka ce, kuna fahimtar wannan da kyau ku, sai ka rabu da ita. Amma kada kishin naki ya yawa, har ya kai ga kina faɗin kalmomin da ba za a iya haƙuri da su ba. Mun gano wannan, kishi yanzu na kimiyya da fasaha ake yi, ki san da za ki yi cikin hikima. Idan mijinki ki gani da gaske zai yi abin, yake kenan sai ki marmaza ki kwashi adashi ce to ni wani kaso zan bada cikin zuwan kanwantawa mun gano wannan da kyau ku sai ki ɗibi kaso sai ki bashi gudunmawa mun gano wannan da kyau ku eh haka ake haka matan zamani suke idan aka auro ta ya zo zai rashin adalci sai kira shi ki ce zo mai gida ka san matan nan ni da kai muka auro ta ku gano da rikakki mata a gabanta dan gaba zai shiga tsakaninku ke da shi kila ma sai kun fita to na lura rashin adalci zai shiga ciki cin da akwai hannun jari na a ciki to riban hannun jarin a biya ni amma uwa kuɗin a basu ka san na baka naira dubu sittin ko kana ganin naira dubu sittin idan na saka su a kasuwa shekara biyu ko uku da aka yi yanzu tsammanin ka sun kai nawa riban nawa za a samu a mi maganan gaskiya tsakanin da Allah a a tsa tsa yi maganan gaskiya ba fada ana wasa ana dariya ce to gaskiya inda dai Allah za a yi biyo ce sun samu riban dubu ɗari toban dubu ɗari biyu na in kana neman zaman lafiya ya casko dubu ɗari biyu ya baki kin ga in kika je sai ki rage zafi a wannan wajen mun gano wannan da kyau ko suna holewa kina kashe kuɗinki idan kika shiga cikin talauci kuɗin suka ƙare sai ki kira shi ki ce to yau wata shida a bani abin da ina fatan mun gano wannan da kyau har ya gaji ya ce to ga kuɗin ki ke na gaji haba wannan gudunmawa har ina <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau akwai mata mai hikima da na zame ta a haka ya ce wallahi malam ta ansa kuɗi ya fi miliyan a hannuna wa kullum sai da ce wai riban kuɗin da ta ban ce to ni kuma ina son amarya ina son uwar gida ba na son fitina sai in ɗauka sai in ba ta yace kai ran nan na ce ke zan baki kuɗin ki ta ce a'a ai a kamfani in mutum ya tashi dawowa da kuɗi sai da hannun jari ake yi sai a zo a lissafa kaza nawa yake ya je ya ɗauko ma kanshi jangom ɗan boko ya auro to ta dinga mai lissafin yadda ake sai da irin wannan hannun jarin ya ce wallahi dubu ɗari ta ban sai na bato wajen ɗari hudu da wani abu sannan na sai wannan hannun jarin na zauna lafiya an ce baka gama zaman lafiya ba ina fatan mun gano wannan da kyau ta nan za da ce ai a neja delta idan ma'aikata na da makotaka da ku akwai kuɗin da ake ba su duk shekara ko duk wata ko duk kaza ba gama zaman lafiya bai ce to da Allah ka bar maganar nan kattaci to ke da tsiya kike yi ki zo ki fasa tukunya ki fasa bahu ki fasa kaza ki shegantaka iri kaza in ya gaise ce wance da Allah ko zaki je gidana neme ki mun gano wannan eh ai ina da gidan uba ai wallahi sai in tafi kina kama hanya kika tafi ko kin bude mai hudaddiyar gona in da yana kwana biyu nan ya kwana biyu nan to yanzu kwana hudun duka ina zai yi sai ki cewa ai ni ban da gidan uban da ya wuce nan ai ba inda za ni ina nan a nan amma ba ki da zuciya ka ce gaskiya ne ina zan yi zuciya ga ka ai da zuciyata da naka duk suna hannunka ne ai ina hawa mai gida aini da kai takalmin kaza ba inda za ni ina nan tare da kai haba su yi ya ake haka amma dai a adalci cikin hikima amma shi kenan yaro ɗauko mu akwatin nan zuba kayanka a ciki ɗauko na ɗan tsito shi ma zuba mashi na hawa ina ki kashe kanki <laughs> idan kuma tana can ɗaki tana ta tsire dariya ta ga sakariya ina fatan mun gano wannan da kyau ai ba a haka ai ai yanzu shekara ta 2014 stroke 2015 ai ina ai duniyar ta gama canzawa duka ina fatan mun gano wannan da kyau ai zama ne yanzu ba saki ba yaji ina fatan mun gano wannan da kyau duk da shari'a ta halatta to amma zama ake a haƙura duk abin da za a yi a yi mai kiniya da fasaha kawai ba wannan kawai ai shi kenan kawai in ma kin ga yana tada miki da hankali ki je ki kwashi adashi ki bashi ki ce ƙara aure yana zuwa sai ku haɗa kai da amaryan au a kulle wannan chapter a wai da zan faɗi rukunnan haɗa kai ne da Allah bari to shike na bari amma fa in sun tambaye ni a dare zan gaya musu wannan kuma amanatin lahin ba zan faɗi ba mun gano wannan rigewa fara ma haka tafi da hannu haka kuma ku dai matan nan shaida ne Allah maɗauke zargi ya sa mu dace ta ce ban yi kishin kowa irin yadda ne kishin da na Khadija ba wa ma ha? a'a kaji sa Aisha manya sarakan kishi ta ce ban ma taɓa ganinta ba <laughs> mun gano wannan ban taɓa ganinta ba ba Aisha kike kishin abin da baki taɓa gani ba eh dole Aisha ta kishin abin da bata taɓa gani ba domin ke ma baki taɓa ganin miji irin annaba ba mawaƙi ya ce in ka ga mace na yanga ya ce wannan mijin ƙwarai tan mora kun gano wannan kai za ka zo ka ji hatta irin ɗan gulmace gulmacen da mata suke yi in sun fita waje je tana zagin mijinta bai kyauta ba bai yi kaza ba ga laifuffukan shi ko za ka zo ka ji shi a cikin karatu ina ba ta mun gano wannan da kyau za ka ji shi cikin karatu kuma Allah ya da mai yiwa yau ko sati mai zuwa hawa malam in dai za a yi karatu a tsage irin na Allah, to duk abin da yake zai shiryar da al'umman annabi zuwa ga yardan Allah, to akwai a ciki. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Ta ce ban taba ganinta ba, walakin, amma me ya kawo kishin? Kanan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama zikiraha, annabi ne shi dai bai gajiya, yana yawaita ambatanta. wa ma zabaha shata kun sa abin mamaki so da dama annabi ma sai yanka akuya summa yuqatti'uha a ya daddatsa ta gaba gaba summa ha fi asdafi sadaki fi sadaiki khadija yana aika ma kawayen khadija ta mun gano wannan kawaye a siyo rago sukutun annabi ne zai dafa sa sha ne za su bankare shi kun gano kan maki yanki wani abu a'a a bankara za a bankare shi a gasa shi sai ya gasu annabi ya sa ya daddatsa shi gaba gaba ya ce a kai makawa wanci a kai makawa wanci kaji kawayen arziki kenan wanda har ana masa tukwicin nama bayan ƙawanta rasu amma ke ko in miji ya ganki sai ya tsaye maki harara na Allah ya haɗa mu a wani lungu in make ki saboda shi ya san ɓannan da kike mashi. Ina fata mun gano wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki shiryar da mu. Farubba ma ƙultu lahu kai, ran nan dai abin ya cika na na Aisha, ta ce wallahi sai na kan ce da shi, ka annahu lam yakun fi duniya imra'atin illa Khadija? Mm, su annabi manya, kai ka ce duk duniya ba wata mace sai Khadija, irin wannan kalmomi ne na mata ba a zargin su a kansu irin su ne yan shi'a suke kwasowa sai ce wai kaji ta yi kaza a jika rambani shi mai matan bai ce ta yi ba sai kai dan gaza gani shi mai gidan mai matan bai ce komi ba shi ko annabi duk wanda ya tsokane shi Allah ke kawo harin kariya gare shi haka ne to irin waɗannan na zamantakewa ka je ka tambayi tsoho shin sukan yi haka da innanka ka taɓa tsine ma uwarka albarka sai matan annabi shi yasa masu iya magana suke cewa duk wanda ya ce uwar shi na da kirki ya ce bai tambayi baban shi ba e mana kai ka san san da aka kirkin ne koko kai dai ba ka ga yanzu riga sun ga abin da suka gani duniya ta nuna musu ko ita wace ce sun natsu ba je ka zaunar da tsoho ka ce da Allah so nige kamar tarihinka kuma ka ji tsoron Allah kakka ɓoye komi irin matan nan na ummu zar'i sai ya rantse tukuna ka ce duk abin da inna ta yi tun tana budurwa har yau ka faɗi. Ta kundin tarihi kenan. Ai ina gaya maka sai ka je nagarta ka ɗauko ‘yan jaridu wanda suka iya ɗauka. Mun gano wannan? Sannan ka zo da manya-manyan littattafai ka je ka samo wani sakatare da ya shekara talatin a wata ma'aikata, to shine zai iya rubuta maka laifuffukanta. tunda an riga an yi rantsuwa a duk baka je ka tambayi ubanka game da laifuffukan uwarka ba a sai wai Aisha ne ka laɓe kana zaginta saboda rafidanci ana fahimtar wannan da kyau ko dole ne mutane a tsaya gaya musu gaskiyan al'amari waɗannan miyagun aƙidu da suka saɗaɗo cikin al'umma duk wanda bai san su ba to zai wahala ko bai gama rayuwa ya mutu a banza ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Faya ya in ta faɗa haka sai annabi ce mata ha kanad wa kanat ai khadija bari ki ji darajanta a wani hadisi za mu zo mu karanta ita ta ban dukiyanta sanda duniya suka yi tawaye suka hana ni kun ji ashe ki ɗauki abin da kika mallaka ki kyautar wa miji miji na so dan Khadija ta yi kuma ta samu ɗaukaka ƙarƙashin shi. Kun ji wannan? Sannan ta yi imani da ni sanda duniya ba wanda ya yi imani da ni. Wannan na daga cikin dalilin da ke tabbatar da cewa Khadija ita ce muminan farko. Sannan ita ce ta haihu da ni cikin mata baki ɗaya. Kaga wannan kuma naushi ne ga bakinsa Aisha, ake ko ɓatan wata biki taɓa yi ba. kaga bai faɗi ba ballantana da ce mata habaici da bakar magana amma ke ne kika nemi bayani to ko cin da kike nemi bayani za ki haƙura a maki shi duka ina ba ta mun gano wannan da kyau yadda lissafo mata darajojinta wa kana li minha waladun kuma ina da ‘ya'ya da ita, duk ‘ya'yan annabi ta ta haifa, duka, in banda Ibrahim wanda Mariyatul kibtiya ta haifa, Kuma kun sa abin da ya sa Allah ya hana sauran mata annaba haihuwa? Eh, dalilai ne da yawa, ta kawata mu zo mu muku lakca a kan hikiman haka. Wallahi hikima ne fa, wani zai ce, ai Allah baya son ya zama an samar da annabi ne bayan annabi, don ƙarshenta idan da akwai ‘ya'yan shi maza da suka girma, irin yadda ‘yan shi'a yanzu duk wanda bai fito daga cikin tsatsan annabi ba banza ne a wajensu kun gano wannan da kyau ko to haka za a nemi wasu riƙe wasu daga cikin yayan annabi sun ce gaba ɗaya annabawa ne kun ji ɗaya na biyu Allah ya ƙaddar bayan annabi abubakar ne da ya fi kowa sanin annabi shi zai jagoranci al'umma in annabi na da ‘ya'ya za a samu matsala sama da matsalan da ‘yan shiya suka kawo cewa sai dangin annabi ne zai zama khalifa ba wai ɗaya daga cikin mabiyan shi ba. Kuna fahimtar wannan da ke ku? Za a ce ɗan shi ne ya cancanta, ko da ko ba zai yi aiki abubakar ɗin ba. Sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya yi haka ne domin kada dangantakan nasaban ƙarya ta yawa. Domin duk wata nasaba da za ka danganta kanka ga annabi kai tsaye, ai Fatima ne kadai, cinda duk sauran sarrasa rasu kafinta. in ba an aka ce suna da yawa sun kai su bakwai ko su kaza to dangantakan zuwa ga sharifantakan zai zama yayi yawa kuna fahimtar wannan da ke ku akwai ababe ababe ababe da malamai suka fitar akan dalilin da yasa annabi matan ma ba su haihu da yawa ba yana daga cikin matan ka ba ta haihuwa kakka damu matan annabi ma guda tara ba su haihuwa jama'a mun gano wannan da ke ku amma an dinga zuwa a ta tsokane tsokane ne har a tsokano Allah a jojen ‘yan bori, a jojen bokaye, waya kawo haihuwa, a'a, ba inda za ka je, kawai ka je likita ya auna, za ta haihu eh, ta da laluran da ba za ta haihu ba eh, to shikenan ki zauna lafiya ba komai, Allah bai kaddara za ki haihu ba, amma ni a auna ni. Ina fatan mun gano wannan da kyau, sai aka auna ka aka ce kai za ka haihu, sai ka ce to zan maki kanwa. Ba wani abu, abin da ya faru a gidan annabi Ibrahim kenan, ita ba ta haihuwa, shi ko yana haihuwa, ta samo baiwa ta bashi, to don me ba za ki koyi da annabi Ibrahim ba, annabi ma an ce sun ma'auhaina ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa, sai ki bashi kuɗin auren, sai ya je maki kanwa uh, sai ta haihu, ai duk ɗanku ne yayi. Ina fatan mun gano wannan da kyau, amma mata da kishi, sanda Hajara ta haihu, Sara ba ta haihu ba sai kishi, da ta tada abin, kishi ye kishi wai kumallon mata sai da aka ɗauko hajara tun daga filistinu aka luno da ita sai da aka wata maka aka aje ta mun gano wannan da kyau ku dan aka aje ta saboda kishi <laughs> ke wasa ma kike da kishi ai ina fatan mun gano wannan da kyau to ana nan ana nan da Allah ya ga dama ita bai ba ta haihuwan ba da wane ne ya ce ba za a haihu ba ba Allah ba, to yanzu in ya ce za ka haihu kuma sai a hana. Kuna fahimtar wannan? Akwai mutumin da fa likita ne ya je ya auna shi ya ce ba zai haihu ba kwata-kwata sai ga ‘ya'ya shi da duk maza. Mm, likitoci sarkin hasashi mm, sun ce ba zai haihu ba, to ya haifi duk maza guda shida. Sai a ja tambayi likita, to waɗannan from wire. nan dama likitoci hasashe suke su ba ce suna faɗin gaibu ba ana gane wannan da kyau ko shi kenan haka zai faru wata zai ce a ah, cin da an gano ba za ka haihu ba ni wallahi talla cin da ƙara aure kaza za ka yi waye sai ta gudu cin da ita za ta haihu ki zauna ba mamaki Allah ya sa ba zai haihu ba ne na shekara uku haka aka rubuta a lahul mahfuz kila shekara na hudu zai haihu mun gano wannan da kyau ko ƙila, yanzu malam Isa ɗin nan da muke karatu nan da shi, yaushe ya auren ya haifi ɗa, ana nan kuma jiya zo ya gaya ma an haifi ‘yan biyu, malam Isa na tudun Sebu. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ‘ya'ya nawa yanzu, ‘ya'ya uku, to ina ruwan Allah, zalika lahi, yutihi man yasha. A, wani ya ce, a ba ana haihuwar mai ‘yan biyu ai gaba ya yi. nemo abin suna ko ko me ha falalan Allah ai wallahi al'azim haihuwa alheri ne in Allah maɗaukin sarki ya ga dama sai kai ta rayuwa cikin talauci kana haihuwan wani ɗan sai ya zama shine sanadiyan arzikin tun bai sha nonon farko ba haka ya taɓa faruwa a ƙasar saudiya ba. kawai wata mata da ta tashi kawai sai ta haihu ‘yan hudu lafiyayyu gar a asibiti a lokacin fahad ne fahad sai da ya ba kowane jariri ɗaya dala miliyan ɗaya welcome back kenan dala miliyan hudu yaran sannan ya ba uban dala miliyan biyu uwan dala miliyan biyu ka haɗa man nawa dala miliyan takwas sannan kuma duk wani ɗan gidan sarauta sai da ya ba su kuɗi kai sai da suka tashi da dala miliyan talatin da wani abu kai ma Allah ta aiko yan hudu in dai haka zai faru yan takwas takwas ma kan ga suke ina fatan mun gano wannan da kyau ai wallahi in yan shat bibi ne ma in dai waɗannan kuɗin za su zo su malfasa tausaya wallahi al'azim a yi su ina fatan mun gano wannan da kyau to amma in a wannan ƙasan ne sai ka gama haihuwarsu ma a kwashe Allah marauke sarki ya samu dace. To, kasan haka take a yi, haka ake rayuwa da ka, Allah maɗauke sarki ya tsare mana imaninmu. Nan za mu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.